mai girma gwamnan kano abdullahi umar zanzishi mun ji umarnin da ka bayar a labaran karfe bakwai da rabi na safe akan lalle a gaggauta rushe waje da ya faru a nan wajen yan waya akan cewar ka mai da wajen filin fakin su ka da cewar kai ka sai da wajen kuma ka da cewar hanyar ruwa ce ta sayar na al'umma ka da cewar mutane da suke zama a wajen da suna neman abinci ka kore su saboda karfin gwamnati ka da wajen kai gina su bi yana kashe al'umma yanzu ka zo ka ce a mai da shi wajen filin fatin. to kuɗin mutane da kan siyar musu da wajen da dawo musu za ka yi ko ka a lahira muna neman wannan amsar sannan shaguna da kake magana wai a rushe na kantin kwari na ruwa da kwarin gogau shi ma mun ji a labarai ka manta da an ma magana akan wannan yan kwari har zanga-zanga sun yi akan ka a siyar ka zo ka siyar ka gina saboda ba ruwan ka kuɗi ne a gaban ka, yanzu ka ba da umarni a rushe su dawo musu da kuɗin su za ka yi su ma ko a lahira muna son ka bugo ka ba mu wannan amsar ko kuma mai yaɗa labaran ka shi ya zo ya ba mu wannan amsar mu ji a ina kuɗin mutane kuma za su fito ta yaya za su fito ta ina za a kawo musu kafin ka ba da umarnin rushewa da wannan muke so mu gaya gwamnati lallai lallai in ga yin abin da ya kamata kuma mun na tabbatar da gwamnati ba za mu yi ta ba har abada har gaba da abada in akwai ba za mu yi ta ba a matsayin mu na yan kano yan karamar hukumar dala haifafun kano state haifafun karamar hukumar dala lokal gano na gode